Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a nan jihar Filato ta ce ta yi la'akari da kurakuran da ta fuskanta a lokutan baya wajen yin rajistan masu kaɗa kuri'a ta kuma yi alkawarin magance su don gudanar da sahihin zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma sha tara. A wani taron masu ruwa da tsakiya harkar zaɓe da hukumar ta gudanar don wayar da kan jama'a kan shirin ta na yin rajista wa waɗanda suka cika shekaru goma sha takwas da waɗanda ba su taɓa yin rajistan ba da ma waɗanda suka samu matsaloli a baya. Hukumar ta ce za ta fara gudanar da rajistan zaɓen ne daga ranar Alhamis 27 ga watan Afrilun wannan shekara a ofisoshinta da ke shalkwatar ƙananan hukumomi a duk faɗin Najeriya. Alhaji Usman Musa Wase jami'i ne a hukumar zaben ta ƙasa a nan jihar Plateau. Tunda akwai waɗanda suka cika shekaru sha takwas, akwai kuma waɗanda suke son su canza wurare da da suke, akwai kuma waɗanda suka rasa katutukan su kuma waɗannan aiki za mu yi su ne a kowane ofis namu na local government. Wannan aiki za mu yi shi na tsawon wata uku. Bayan mun kammala na wata uku za mu buga katutuka maraba sannan daga nan za a sake ɗorawa. Mun yi la'akari da wasu matsaloli matsaloli da aka samu a baya kuma wannan hukuma da haɗin kan sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkokin nan muna haɗa kai domin ganin cewa ba a sake samun aukuwansu ba. Batun na'urori fa? Eh alhamdulillahi muna da na'urori a kasa wadda za mu yi waɗannan ayyuka. To ta yaya za ku tantance waɗanda shekarunsu bai kai ba? A nan ne muke bukatan haɗin kan jama'a. Ya kamata iyaye da sauran 'yan siyasu su ba mu haɗin kai domin ba daidai ba ne a ce mutum da shekara sha takwas ba a jefa shi cikin harkar siyasa. Wasu da suka halarci taron sun ba hukumar zaben shawarwari kamar haka. Sunana Grace, Grace Jerry. mu shine duk mun san yadda ake barin yan nakasassu a baya. Hanyar da za a wuce zuwa gurin da za kaman a yi voting. Kila me wanda yana kan keke ba zai iya wilin keken shi ya je freely ba domin kila akwai su tudu, akwai su suna akwai step. So in aina za su iya producing ballot paper nasu in braille, kaɗin zabe in braille form inda makaci zai iya taba zai san me ne wani party ne kuma zai san inda zai sa hannun shi ya yi votin da kanshi kuma kurame an kamata ana sa kamar interpreters da za su dinga yi musu signing da hannu. guda musu Sango, local government da suke karkara ba na birni ba, wayansu jama'a suna da nesa, sannan kuma ya tafiya dogon tafiya kuma ya je a ce mishi a injin ya lalace, ko kuma ba wuta a generator, batirin ya mutu, maimakon a yi local government ta je a yi Sunana Binkur, El Binkur, INEC suna kan nasu mu ma muna kokari mu gaya ma mutane ku fita ku je ku karba kati nan domin ba da shi ba ba za a yi zabe ba. sarakin gargajiya kuma Dagon Ray Haifan Paul Taditok ya ce za su ba da goyon baya wajen faɗakar da al'umma su fito don yin rajista. Ba dalilin da wanda shekaran shi bai kai ba ya je zauna wajen. Ba abun rana ɗaya ba ne abin da za a ci gaba da yin shi ne. Kwamandan rundunar tsaro ta Special Task Force a nan jihar Plateau, General Nicholas Rogers ya hori jama'a su gudanar da rajista rajistan ba tare da tada hankali ba. Duk mutum za su zo rajistan su tabbata su yi abin da ya kamata su yi kar su ja mana problems a wajen nan. Hukumar zaben ta ce za ta gudanar da rajistan ne daga yanzu har zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.